Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar Arewa. A gane kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 26 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an samu jinkiri a kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa na farfado da arewa maso gabashin Najeriya. Za kuma a ji cewa shugabannin Fulani a kudu maso yammacin Najeriya sun yi taro. saboda kowanne in ya koma ya gyara jihansa saboda a samu zaman lafiya tsakanin manoma da filani makiyaya sannan za a ji ƙarshen fashin bakin malam hassan lawan sallau jibiya kan rigimar amurka da koriya ta arewa akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu assalamu alaikum amurka ta ce ko kusa ba ta yaƙi da ƙasar koriya ta arewa wannan shine kalaman mai magana da yawon fadar white house sarah huckabee sanders a lokacin take magana da manema labarai jiya litini ta ce wannan batu ba ƙarshen gaskiya ko kaɗan a sa duka-duka dai wannan yana faruwa ne 'yan sa'o'i kaɗan a kusa da ginin majalisar ɗinkin duniya inda ministan harkokin wajen koriya ta arewa ya bayyana haka inda yake bada misali da kalaman shugaba donald trump wanda ya a shafinsa na twitter inda yake cewa gwamnatin ƙasar ta koriya ta arewa ta yanzu ba za ta daɗe kan karagar mulki ba muddin ta ci gaba da barazanar da take yi ministan ya ce yana kira ga majalisar ɗinkin duniya da ma sauran ƙasashen duniya da saurara da kunnen basira su ji cewa amurka ce fa ta fara ƙaddamar da yaƙi a kan ƙasarsa duk da yake ƙasar ta koriya ta arewa ta sha ƙaddamar da yaƙi a lokutan baya amma yanzu an shiga wani sabon babi na rikici in ji wani malamin jami'a a fannin hulɗa da ƙasa da ƙasa da ke jami'ar wellington da ke ƙasar new zealand malamin ya yi wannan kalamin ne sa'ilin da yake tattaunawa da wannan gidan rediyon 'yan jam'iyyar democrat na majalisar wakilai sun buƙaci a cikin gaggawa da a samar da makomar matasan nan da suke amfana da suke amfana da shirin daka har su dubu ɗari takwas wannan dai zai tilasta wa shugabancin jam'iyyar republican da samar da ƙudurri da zai sa a baje wannan batu a zauren majalisa domin a jihar kuri'a da yake wa manema labarai jawabi shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar democrat daga jihar maryland steny hoyer ya ce babban burinsa na farko shine su tabbatar an samar da makoman waɗannan matasa cikin lokaci ba wai sai an ɗauki lokaci mai tsawo ba ya ce wajibi ne mu tattauna mu tabbatar cewa an samu makomarsu da ma na iyalansu an dai ga 'yan jam'iyyar democrat sun buga dogon layi a zauren majalisar suna jira su sa hannu akan takardan koken da ke neman a kai wannan batu ga jefa kuri'a sai dai abin da bai fito fili ba shine ko 'yan jam'iyyar na democrat za su iya shawo kan sauran 'yan uwansu na jam'iyyar republican su sa hannu a wannan takardan da ake neman mutane 218 sa hannu wanda zai haifar da muhawara tun farko dai wannan watan ne farkon dai wannan watan ne shugaba donald trump ya buƙaci majalisar dokoki na amurka da ta samar da matsaya na dindindin game da masu amfana da wannan shiri na daka yan majalisun daga jami'u biyu sun bayyana ra'ayoyinsu a fili akan samar da wato samarwa waɗannan matasa makoma na jin dindin a hukumance kuma da yawan amurkawa sun goyi bayan wannan lamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ministan harkokin wajen ƙasar venezuela ya sa kafa ya yi fatali da saka kasarsa cikin ƙasashen da za su ɗanɗana kudarsu har in suna son shigowa na amurka ya ce shugaba trump yana yi kamar wani mai mulkin duniya ne a wajen taron majalisar ɗinkin duniya wanda aka kammala a cikin satin ta shige ya ce wannan zauren ta majalisar ɗinkin duniya da aka samar an samar da shi ne domin inganta zaman lafiya amma shi ya yi amfani da shi a matsayin wurin ruru ta wutar yaƙi george arensa monster restaurant ya yi wannan kalamin ne salin da yake jawabi ga mahalarta taron na majalisar ɗinkin duniya inda wanda aka kammala jiya litini a cikin satin da gabata ne dai shugaba trump ya gargaɗi koriya ta arewa a cewa irin ta inta zai kai ta ga halaka areza dai yana magana ne akan kalaman da shugaba trump ya yi a ranar 11 ga watan agusta da yake cewa bai ɗebe tsammanin amfani da ƙarfin soja ba akan gwamnati nicolas maduro wadda take ƙara jaddada ikonta ga ƙasa amurka dai ta ƙaƙaba wa shugaban ƙasar ta venezuela takunkumi da ma sauran wasu da yawa daga cikin tsoffi da kuma shugabannin da ke kan karagar mulki a ƙasar a halin yanzu. an ci gaba da tafka muhawara mai tsafin gaske a kan yunkurin jam'iyya mai mulki a ƙasar uganda na ƙoƙarin take yi na ko a cire adadin shekarun ɗan takarar shugaban ƙasa daga cikin dokar ƙasa a cikin wannan satin ne dai ake sa majalisar ta sake taro da wannan magana ta da 'yan adawa da ke nuna kin amincewarsu da wannan batu wakiliyar wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni da ƙasar ta uganda halima antumani ta ce jam'iyyar mai mulki ta ƙasar ta ce za ta ci gaba ta cire wannan adadin na shekaru ga ɗan takarar shugaban ƙasa duk ko da yake mutanen ƙasar sun fito sun gudanar da zanga-zangar nuna ƙin amincewarsu da wannan yunkuri da ma nuna ƙin yardan 'yan majalisar dokokin ƙasar da ta yi a cikin satin ta gabata peter ong ne mataimakin shugaban jam'iyyar mai mulkin ƙasar dokar ƙasar ta uganda ta sa shekaru 75 ne a matsayin iyakacin shekarun ɗan takarar shugaban ƙasa wannan yana nufin kenan yanzu haka a shekarar 2012 shugaba musa museveni ba zai iya tsayawa takara ba masu sukan lamirin wannan batun na shekarun sun ce wannan tamkar son kai ne idan har jam'iyyar ta yi gaban kanta masu goyon bayan wannan sun ce wannan zai zame wata hanyar da za a bi domin miƙa mulki cikin ruwan sanyi abinda ƙasar ba ta taɓa samu ba tun lokacin ta samu 'yanci a shekarar 1962 'yan adawa dai ba su da niyyar janyewa game da wannan batu jami'ar shugaban ƙasar faransa ta samu nasarar kujeru a majalisar dattijan kasar sai dai ba ta kai abin da aka yi hasashen za ta iya samu ba a zaben da aka gudanar a ranar lahadi ita ma jami'ar masu ra'ayin riƙau ta samu kujerun da take bukata domin ta ci gaba da rike ikonta jami'ar centrist republic na shugaba emmanuel macron wadda take watanni goma sha bakwai wadda ta lashe zaɓe a majalisar wakilai a cikin watan yuni an sa ran cewa za ta yi nasara a zaben majalisar dattijai amma sai aka barta da kujeru 28 kacal sabanin hasashen da aka yi na ta samu sama da haka amma ita ko jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta samu kujeru 142 daga cikin 159 ita ko jam'iyyar socialist ta samu kujeru biyar ne kawai amma ta samu sanatoci 81 duk da irin rashin wato jam'iyyar duk da irin kashin da jam'iyyar ta sha a zaben shugaban ƙasar da ya gabata a irin wayannan yanayi dai jam'iyyar republican republican za ta nemi kawance da sauran jam'iyyu domin ta haka ne kawai gwamnatin macron za ta yi aiwatar da manufofinta da ke nasaba da tattalin arzikin kasa a tsarin mulkin ƙasar faransa ba mutanen gari ne ke zaɓar sanatoci ba amma wasu zaɓaɓɓun mutane ne su dubu saba'in da shida waɗanda suka haɗa da magadan gari 'yan majalisar dokoki na ƙasa sai kuma wakilan jama'a daga gunduma-gunduma ko kuma ƙananan hukumomi kuma suna gudanar da wannan zaɓe ne a wani ɗakin taro a sassan ƙasa daban-daban kusan dai mutane dubu biyu ne suka tsaya takarar kujeri 171 wanda 348 su ne na sanatoci labaran duniya kenan aka saurara. bari mu fara yada zangon a arewa musu gabashin najeriya inda kwamitin da shugaban najeriya ya kafa don farfado da yankin ya samu cika saboda rashin sakin kuɗin da aka ware masa a kasafin kuɗin shekara 2017 sanusi adamu gare ka kawo yanzu ba a soma aikin gina yankin ba kamar yadda shugaban kwamitin a majalisar wakilai honorable yusuf captain buba ya yi mini bayani musamman mata da kuma matasa wanda suka rasa iyaye da mazaje amma kaga kaman noma ko ra'ayi ko dabbobin nan a zamanin noman zamani yanzu za ka samu mace in aka bata shanu guda daya wanda zai iya bata madara kaga wanda zai kawo mata kuɗi kowane rana kai dama kuɗi ake jira ya shiga a je a fara aiki a kai Baya ga sake gina makarantu hanyoyi asibitoci samar da ingantaccen ruwan sha da kuma muhalli na sake sukunar da waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu. Ga yadda mu ta kasance da wasu rukuni na mata da yakin Boko Haram ɗin ya raba da mazajensu waɗanda ke ɗaukar ɗawainiyar kula da marayu da ke gabansu kwanan baya kan hanyar su ta komawa garuruwansu don zaɓin kansu. Duk dai taimakon da in ya kamata dai kawai wanda kunga ga zai rufa mana asirin mu sai ku taimaka mana. Kamar bude hanyar kasuwanci ko kayan tebur ko irin keken ɗinki. Ni dai na ce da akwai abun da za a iya taimako mana da shi da a neman mana ko kayan sana'a mu ringa sayar ko kaɗan kaɗan za mu samu ko abun da za mu saya da shi. Dama ina tuya dama to da zai iya an san taimaka mu da shi ko zan samu wani abu a cikin in rika yaro na da shi. Na tuntuɓi kungiyar mata da suka rasa mazajen su sakamakon rikicin Boko Haram ta jihar Adama mai mambobi dubu biyu da ɗari biyu da saba'in ta bakin shugabanta Madam Hilda Makanto wadda ta ce ce suna sane da kwamitin sake gina arewa maso gabashin Najeriya da shugaba Buharin ya kafa to amma ta ce a kungiyance ba tuntube mu ba amma duk da haka muna samun tallafawa kaɗan kaɗan daga wajen su wurare kamar su masu hannu da shuni suna ka muna taimako gwamnati in ta zo da dai takardar tura mana dan abu kaɗan in mun rufe ta tura mana abu kaɗan. Abin jira a gani shine ko har tsawon wani lokaci zai ɗauka kan a saki kiyasar tiriliyan uku zuwa hudu da kwamitin ke bukata don sake gina arewa maso gabashin Najeriya yayin da mata da marayu ke jiran gawan shanu a hali na tagayyara. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To a gaida Sanusi kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. haka yake to yanzu kuma bari mu kaɗa kudu maso yammacin najeriya inda shugabannin fulani suka yi wani babban taro na tabbatar da zaman lafiya tsakaninsu da manoma hassan tambuwal gare ka Alhaji Yakubu Bello, shugaban kungiyar Miyetti Allah na jihar Oyo ne ya jagoranci taron. Taro ne na jahohi shida da kwara ya zama bakwai kenan. Don saboda kiran jamomi wato akan neman zaman lafiya a nan jahohin kudu kasan Yarubawa. Muka yi mitin tsakaninmu akan neman zaman lafiya rani ke shigowa. Wato kun tattauna a game da samun zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma kenan. Gure da gaske. Saboda zaman lafiya rani ke zuwa. Ranin da ke zuwa ko ina da ina shanu za su iya shigowa saboda kowanne jihansa in ya koma ya gyara jihansa saboda samun zaman lafiya wato ƙasa najeriya gaba daya a samu zaman lafiya tsakanin manoma da filani makiyaya kama wani jigo a kungiyar tamiyeti allah ya yi jawabi a taron sunana alhaji muhammad kabir labar sarkin fulani a bekuta kuma ciyaman na miyeti allah na kudu maso yammaci ka gabatar da jawabi a wannan taro mi hmm. jawabin kai kunsa alhamdulillah cikin jawabai na dai nan bayan shi ciyaman na wannan jiha ya gabatar da abin da ya kawo mu na zama na kungiyar mai Allah a wannan yanki a kudu maso yammaci wannan lokaci ne da muka zo nan jihar Oyo don mu gana da ciyamomi na kudu maso yammaci dukan su guda shida kuma wanda yake son halarci wannan taro don mu kara fahimtar da kanmu da kuma haɗa kanmu akan tafarki na neman zaman lafiya tsakaninmu da makwabtan mu a wannan yanki wato shine mu gaya wa kanmu gaskiya mu fulani makiyaya da sarakunan fulani da kuma ciyamomi cewa ya kamata mu tashi tsaye ba za mu samu matsaloli ba da za su dame mu kamar yadda sauran jihohin mu suke fuskanta. Shi sarkin Fulani Ibadan da kewaye Alhaji Muhammadu Dan Ali ya halarci taron. Gaskiya mun ji daɗin wannan taro na jihohi guda shida. Domin a yau mun fahimci juna tsakanin mu sarakan Fulani da ciyamomi na state da na local mun fahimci juna. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan, to kamar yadda aka sani dai saboda rigimar Amurka da Koriya ta Arewa ta kasaita mun tuntuɓi wani mazaunin nan Amurka mai nazarin al'amuran yau da kullum mai suna Hassan Lawan Sallau Jibiya wanda zai ɗora kan bayanin da ya fara tun da safi. Eh, to abu ne gaskiya wanda yana tsorata mutane sosai-sosai. don ba a san yadda abin zai kaya ba. Hmm. To Malam eh. Hassan ya kake ganin ya kamata a ce shugaba Trump ya kullo ma wannan al'amari shugaban Koriya ta Arewa ya kake ganin ya kamata a ce shi ma ya kullo ma al'amarin? To wannan tambaya ce gaskiya mai muhimmanci eh, Malam Ibrahim saboda wato akwai wani a eh, ƙuri'ar jin bahasin mutane wato poll da aka yi kaddama a nan Amurka a hmm. satin da ya gabata. aka tambayi jama'a wannan kamfanin dillancin labarai na cbs ya gudanar da wannan ainihin ƙwara'ar jin bahasin jama'a kan yadda ana tunanin shi trump hmm. zai iya yin abin da ya dace game da wannan barazana ta ainihin koriya ta arewa kashi 65 na mutanen da aka tambaya ko na amurkawa hmm. sun nuna cewa gaskiya ba su da wannan kwanciyar hankalin cewa shi shugaba trump zai yi abin da ya dace to amma kaga dai yanzu matakan da amurka ta ɗauka yanzu mm. ta yi ƙoƙari majalisar ɗinkin duniya ta sa ma eh, ita koriya ta arewa ta takunkumi wato na tattalin arziki wannan ma an ce ba taba taɓa sa mata irin shi ba wato ana tunanin zai an hana budu wani banki da yake son ya hudda da amurka ya hudda da wannan kasar mm. wannan kuma ba karamin matsala ba ce ga kasar da kasan da yadda harkokin banki suke yadda kasa suka dogara da harkokin banki idan za su harka da kasashen waje mm. kuma an ci sa'a wato ita kanta china ta goya ma wannan abin baya don saboda tana da ikon ta ɗauki abin da ake ce ma matsayin nakiyawa wato a cikin majalisa hmm. ka ga shi yanzu bangaren shugaba trump hmm. yana maganar yaki yana maganar zai gama da ita koriya ta arewa gaba ɗaya da sauransu hmm. ba wasa yake to ita kuma wato state department na amurka na cewa abi da lalama ko kenan zai za a tattauna a ɗan daidaita to shi kuma in kai magana shi shugaban north korea mm. shi kim jong un kaga ai babu wani magana sulhu a mm. tsakanin shi shi dama ba a tunanin wato zai abin da ya kamata dama shi ya mai da kan shi saniyar ware To amma ƙasa babba kamar Amurka yadda ake ganin cewa ta zama misali wato wajen harkar diplomasiya da demokuraɗiyya mm. bai kamata a ce ba kamar an biye mashi wannan shugaban North Korea ya kamata a ce a duba duk wasu hanyoyi na diplomasiya. Kana ganin tunda ike Amurka ta san ta Koriya ta Arewar ƙarfi bai kamata kamar yadda ka ce a bi ma koriya ta arewar ba saboda kar a nuna karanta amma wasu na ganin kamar an yi ta jarraba wannan hanya ta lalama ba ka ganin kamata yi a dan nuna mata cewa za a iya ladabtar da ita in bata saurara ba ai an yi maganganun da a baya abinda shi shugaba Trump yake ta cewa cewa magana ba ta yi sai an mm. hada ta da wato A wani yunkuri. Yanzu kaga an ce yanzu duk cikin satin da ya wuce su jiragen Amurka wato na yaƙi mm. suna bi ta saman sararin samaniyan duniya gaba ɗaya amma da ke kusa da ƙasar Koriya din. To eh, wannan sai mu tsaya mu duba mu gani wannan eh, lokaci ne kawai zai iya faɗa haka gaskiya ko wannan ya isa ya bazana shi saboda yaƙi wato na kai mashi yaƙi kamar yadda ne maka bayani mm. ana tunanin cewa shi kanshi abin da yake dogara da shi kenan cewa ai bai tabuwa saboda kusancin kasan ai wato a kafa ma za ka iya tsallaka daga koriya ta arewa ka hmm. shiga koriya ta kudu to kuma wanda ke ta gwajin halba makamai mai linzami cikin hmm. ruwa ka san cewa in ya halba shi zuwa makwautan nan nasu za a yi taradi ba dan karami ba hmm. yau mala hassan ɗazu kai wata magana sai na ga kamar kana son ka nuna cewa kim jong un ya san idan aka taɓa shi da ike duniya ta san amurka na da ƙarfi kuma an hmm. san bai kamata a ce babba ya fito yana ta wani kokarin ya faɗa da na ƙasa da shi ba in amurka ta tabi koriya ta arewa kamar duniya za ta mata ca za ta ce ta nuna karanta akwai wannan al'amarin mako gaskiya akwai wannan al'amarin saboda shi a farko ma da ba wanda ma ya kula da shi kowa mm. ya san dai dan neman tashin eh, hankali mm. ya gade shekaru dai karancin shekaru yana fama da shi mm. duk da cewa baban shi inda za a bi tarihin kasar shi ai da masu manufofin kasar sa abin da suke so kenan tun da shi ma baban nashi wanda ya mutu ai kaga shi ma ai dan tawayen ne haka ake ta fama da shi eh, to amurka gaskiya tana bi sannu ne ba wai magana babu yanda yadda za a ce wato karfin koriya ta arewa yanzu hmm. ko kusa da wanda amurka take ba dai kamar ta harkar yaki hmm. to malam hassan don haka hmm. a mecece shawarar ka ga trump da kuma shi un yanzu wannan takunkumi da aka samu su na tattalin arziki da wannan kuma barazana da ake masu ta soja mm. ina ganin ana iya ci gaba da yinta amma dai shawarar dai uh, kalamai da ake ta amfani da su a kafafen yada labarai ko shi shi gaba trump ya je twitter mm. yanzu ya ce ai dan karamin mutum mai rocket ko kuma ai karshen ka ya kusa ko mm. kuma barazanar da kai ma amurka ba za ka jima ba ma har ka iya kaddamar da ita da kai da makarrabanka duk za su gushe to bai kamata a ce an ɗauki magana irin haka ba mai karfi wadda ta mm. shafi kasashen da suka wuce amurka da ainihin koriya ta arewa mm. ya zama cewa ana ta biye masu koriya ta arewa a sa bi pressure a kamar economic sanctions in kamar mm. yadda aka yi uh, lokacin da aka yi ma iran har suka zo suka dawo aka zauna aka yi yarjejeniyar nuclear. Hmm. Eh, to shi Kim Jong-un inda za ka yi ido bi da shi me za ka gaya mai? <laughs> Eh, na eh. fara da cewa ta kadari, ai ta ne kawai yake damun shi ba ma tunanin wato abin da zai je ya dawo ba. Hmm. Duk wanda yake son ci gaban mutanen shi da kasar shi da sauransu ai ba zai dinka abin da yake yi ba saboda ba zai kai shi ko ina ba tun da akwai bangaren kasashe da suke fama da talauci mm. aka ce kamar yadda muke karanta a kafafen labarai da mm. sauransu mm. to ya kamata ya yi yunkurin shi ya zama wato wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar shi shi ma ya zo ya iya takara da manya-manyan ƙasashe kamar yadda ita south korea yanzu tana kere-kere tana da kuɗi da da sauransu shi ma a ce ya bi wannan ina ga zai ma'ana ga mutanen shi da ya zama cewa 'yan kuɗin da yake samu yana amfani da su ne wajen sayan abubuwan yaki hmm. wanda ma daga karshe ma ka gari cikin ruwa dai ake halba wajen haka barazana. To wani mai nazarin al'amura da ke nan Amurka kenan Hassan Lawal Sallau Jibiya ke fashin baki kan rigimar Amurka da Koriya ta Arewa. To yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Suleiman Muni Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara da aka fara a farkon makon jiya na daga cikin muhimman labaran da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar. Lebanon wacce ta buga hoton shugaba Isu Muhammadu zaune dab da sakatare jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da Donald Trump na Amurka cewa take jamhuriyar Nijar ta shiga sahun manya saboda yadda aka zaɓi shugabanta ya shiga jerin shugabannin ƙasashe goma sha hudu da aka ɗora wa alhakin zakulo hanyoyin da za su kara wa majalisar ɗinkin duniya hurumin gudanar da aiki fiye da yadda abin yake a da wannan abin alfahari ne in ji lebanon le nouveau ta ruwaito cewa shugaban kasar nijar bai jira aka gama taron majalisar ɗinkin duniya ba ya dawo gida saboda faruwar wasu abubuwa irin na ɓacin rai wannan abin da akan iya kiransa saɓani ya wakana ne a wani lokacin da ƙasashen jason sahel ke tantaunawa da masu hannu da shuni domin sanar da su mahimmancin bayar da tallafi ga rundunar haɗin gwiwa mai alhakin yaƙi da ta'addanci. Lenovo Republican ta ce bayan ya gama nasa jawabin shugaban ƙasar Mali a maimakon ya ba shugaban ƙasar Nijar magana sai ya ƙetare shi ya ce da takwaransa na Mauritania gare ka abinda ya harzika iso Muhammadu bai tsaya wani ɓata lokaci ba ya dawo ya mai domin zancen nan da ake mauritania ba ta taɓa aika daidai da soja guda ba zuwa rundunar jason sahel jaridar lanketer ta bayyana cewa an yi aron gama tsakanin sojojin nijar da wasu masu fataucin miyagun kwayoyi a yankin agades kusa da iyakar algeria a wajejen karfe 3 na ranar asabar 23 ga watan satumba 'yan bindigar da ke cikin mota kilar pickup su kimanin hudu sun yi nasarar hallaka wa nijar sojoji uku tare da jikata soja ɗaya da farar hula ɗaya sannan sun arce da mota guda ta 'yan sanda to amma a take askarawan Nijar suka bi sawu injilan ketar. Lekanar Amfiri cewa take Ƙungiyar sarakunan gargajiyar Nijar na fama da rarrabuwar kawuna a tsakanin wasu shugabanninta saboda yadda wasu daga cikinsu suka mayar da kansu 'yan siyasa. Jaridar ta ce wasu 'yan ƙasar ta Nijar ma na kallon wannan ƙungiya tamkar wata jam'iyyar siyasa. Alhali doka ta haramta wa sarakuna tsoma baki a sha'anin siyasa. sabili kenan da wasu mambobin kungiyar suka bukaci a rushe wannan kungiya don kafa wata sabuwa mu cike da jaridar mai republican wacce ta ce wani dan ƙasar nijar da ke zaune a garin greensboro na arewacin california ya yanke shawarar shiga zaben kansilolin da ake shirin gudanarwa a ranar 7 ga watan nuwamba kafin nan muhammad baki zai yi kokarin doke a bakan hamayya a zaben fidda gwanin da za yi a ranar 10 ga watan oktoba don ganin ya cimma burinsa in ji republican Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum biyowar Hausa sunana Muhammad Sani babban rami mace gula kalgan na don Allah biyo wa muna son ƙara ita muna saƙon mu zuwa ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakin su banjo da irin ƙoƙarin da suke na ciyar da ƙasa ga gaba da irin haɓakar arzikin da aka ce an samu ta fannin noma da muna kira ga shugaban ƙasa da mataimakin shi da bododin nan da aka bu aka ce ana ɗan ɗari tsawa ana haihuwa da abinci su ƙara rufe muna kira gare su ƙara rufe bododin nan saboda 'yan Najeriya manoma wanda suka san ciwon kansu a ka'in da na'in sun yi aiki da haka idan aka ɗaga boda to mazaunan banza mutane wanda a birane ba su aikin komai to za su samu dama su tsayin aiki amma in an ka zaɗe su za su tsaya ga dangana su yi aiki sannan manoma za su ƙara yi. assalamu alaikum murya amurka daga alhaji manuru dan uwa mai allah na garin jega ina kira zuwa ga masu kamfanoni manyan kamfanonin najeriya ku sani allah ya kawo sauƙi kun sauƙaƙa amma diloli sun riƙe saukin nan to don Allah ku wata ku ba su magana ana za mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sakkwatun najeriya ta shehu mai da kasari zoma da allah boa hausa masu kokarin isar da sakon al'umma masu sauraron kudare da rana ina bukata a isan min da sakona ga ilahirin 'yan najeriya musulmi da krista mata da maza ina taya shugaban ƙasa na muhammadu buhari murnar dawowa gida daga wurin ayyukan da ya ziyarta na majalisar ɗinkin duniya da london da fatar allah shi kara maka lahiya shi kare ka najeriya da 'yan najeriya suna godiya kwarai wurin hali na dattijanci da kan nuna na nuka na gari ga al'ummar najeriya To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa ta takaice. Amurka ta ce ko kusa ba ta yaƙi da ƙasar Koriya ta Arewa. Wannan shine kalaman mai magana da yawon fadar White House kuka bi Sanders a lokacin da take magana da manema labarai jiya litini. duka-duka dai wannan yana faruwa ne 'yan sa'o'i kaɗan a kusa da ginin majalisar ɗinkin duniya inda ministan harkokin wajen koriya ta arewa ya bayyana haka inda yake ba da misali da kalaman shugaba trump wanda ya yi a shafinsa na twitter inda yake cewa gwamnatin ƙasar koriya ta arewa yanzu ba za ta daɗe kan karagar mulki ba muddin ta ci gaba da barazanar da take yi 'yan jam'iyyar democrat na majalisar wakilai sun buƙaci a cikin gaggawa da a samar da makomar matasan da suke amfana da shirin nan na daka har su dubu ɗari takwas wannan dai zai tilasta wa shugabannin jam'iyyar republican da samar da ƙudurin da zai sa a kai ga baje wannan batu a zauren majalisa domin a jefa kuri'a a kansa ministan harkokin wajen ƙasar venezuela ya sa kafa ya fatali da saka kasarsa daga cikin jerin kasashen da za su ɗanɗana kudarsu idan har suna son shigowa na amurka ya ce shugaba trump yana yi kamar mai mulkin duniya ne a wajen taron majalisar ɗinkin duniya wanda aka mala a cikin satin ta shige To, masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin nan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin wato Malama Zainab Abdulrahman ne na ku Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai anjima. jima.